Wannan ita ce hanyar shiga garin mallamai. garin da sai an tono ƙasa sannan a tarar da ruwan da za a sha a kuma yi amfani da shi masu iya magana kan ce ruwa abokin tafiya wannan shine matsalar da ƙauyukan wannan yanki ke fama da shi wanda tazararsu da gari bai wuce kilomita talatin ba ƙauyen mallamai da na kargawa da na dinyari duk a cikin ƙaramar hukumar warawa sun ce ba su da titi bare lantarki amma babban abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya shine matsalar rashin ruwa mafi yawan suna tafiya mai mai nisa akan jakuna ko su tura kura wasu kuwa a ka suke dorawa duk don samun ruwan amfani. Kara da shekaru ya zuwa a ce mana za a yi mana burzatse za a yi mana famfo za a yi mana hanya duk ba ɗaya daga ciki. An fi ƙarfin shekara talatin ana wannan har yanzu ko ɗaya ba mu samu ba. Gashi kuma kin gara mukan namu daya. A rana ɗaya da ina yin sawu ɗaya amma ƙannuna ni ma suna yi ba. suna kaya amma gaskiya muna dan wahalar ruwa muna fama da wuyan ruwa kamar yadda kika gani sai mun yi tattaki daga nesa za mu zo mu turu ruwa sannan kuma mu kai da yara da manya a samu ai abin da za a yi Alasan hussein ya ce an sha zuwa a duba matsalarsu har yanzu ba a kai ga magance musu ita ba. Kuna gani da yawa tun da gashi muna zaga da ku kuna gani dan irin guraren da muke kwakula muna samun ruwa. A muke samun ruwan sha. A haka ma har su ne mana wannan din suna so su raba mu da a irin wa'annan guraren da muke dan kwakula muna samun ruwan sha din to kuma kun san bore na talaka Bello Adamu shine mai garin Dinyari ya ce suna fama da matsalar rashin ruwa kuma hukumomi sun yi halin ko in kula. Rugogi na gwamnati shi wannan kwari ba abin da gwamnati take mana nan. In kuka zaga nan rijiya kwaya ɗiba ta gwamnati rafukan nan shine kuma wannan yaro da ya zago da duk kun gansu titi mu wannan rafi namu bukatar in wani alkhairi ne na gwamnati ta zo cikin gari ke mana aikin gwamnati kurin na rugoji shine bukatunmu amma kin ga burtsatse ɗaya tun da siyasar na take ba kwayar ɗaya da wani ɗan siyasa ya zo a ƙasar nan kuma za a zo a yi rubuce-rubuce a yi wannan a wani a wani nan ka illa masha Allahu to kuma don wani ya zo yanzu yaushe za mu amince kaga duk ya zama yaudara ake. Akan wannan batu ne ma ya sa muka ziyarci hukumar da ke kula da ruwan sha na jihar Kano inda muka zanta da kwamishinan ruwa Sadiq Aminu Wali wanda ya ce ba su samu koken waɗannan al'umma ba. Yawanci rubutuwa ake yi sannan gwamnati ta san da akwai matsala a ƙauyuka in so sai ta tura a je a duba amma a yanayin yanzu da akwai masu taimako na harkar ruwa da yawa da suka ce an je ana musu auna aune mu dai ba su taɓa rubuto mana ba balantana mu san cewa suna da wannan matsalar yana yiwa a cikin masu yin aikin fi ko ne suka je suka yi musu auna aunan kuma da suka auna ba su koma ba ko kuma lokacin da za a aikin da suke tsammanin za su yi aikin bai amma in har suna da wannan matsalar suna so gwamnati ta shiga cikin harkar ya kamata sai su nasu dagacin ya rubuta wa hakimi ko kuma su rubuto directly yadda ake rubuta a wajaje da yawa da yawa idan aka kawo mu daga nan sai mu injiniyoyin mu su duba a gani aikin shan na water ne da za a ja musu ruwa suna kusa da inda za a ja musu ruwa a eh, shine za a je a duba evaluating sai a ga kuma ta inda za a tarar zancen kamar yadda muka zanta da mafi yawan 'yan ƙauyukan babban burinsu a samar musu da ruwa a cewarsu tuni wani bawan Allah ya mallaki filin da suke haƙar ruwan sha da zumma fara sana'ar ɗibar yashi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.